بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى المسلمين أنا روحان الله سبحانه وتعالى بأكثر من الشعوى وأيكم من الخير أباك من عليكم ورحمة من وبركاته tsara mana imani da hikma da ikhlasi rufa mana asiri cikin cikin duniya da lahira Man yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a yini na goma ta wannan rana a wata da Ramadana mai albarka wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da sha tara ga watan uku a shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Muna nan dai a suratun nuri da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta arba'in da ɗaya. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير نعم Allah maɗaukacin sarki yana faɗa wa kafirai a mushrikai da suka jigirewa musulunci suka zaɓi rayuwar kafurci a kan imani Allah yana wai su ba kwa tunani ne alamta ba kwa la'akari ba kwa tunani ne ba kwa hankalta ne cewa annan laha shi allan nan da yake kiran ku bauta kuka kuna ƙi ku masa biyayya kuna nocewa kuna saɓa mata. kamar wanda in sun yi imani da Allah Allah zai ƙaru ne Allah yana ce ku lura mana ku yi la'akari kuna kai annan laha yusabbihu lahu man fi samawati duk waɗansu halittu da suke cikin sammai bakwai ɗan nan in ji Allah suna bauta mun suna tsarkake ni suna mun biyayya suna mun ladabi wal ardi kan halittun da suke cikin sabbatai in ji Ƙarƙashin kasai bakwai da doron sama ta kasa da muke kanta halittun Allah suna bauta mun suna mun biyayya suna bin umarni na in ce su yi su yi ce su bari su bari ku ku ɗauka ku ne din nan da nake kiran ku kaman kuna na ce muku ne don ƙaru akwai miliyoyi banda su suna mun in ji Allah sai da ka ko ku yi ko kar ku yi ni a zan amfana ba in ji Allah akwai miliyoyin suna yi duk halittun da suke cikin mai bakwai suna mun suna tsarkake mu don ku kun ci min sai menene in ji Allah haka nan ma wa tsairu ku duka tsuntsaye da kuke rayuwa da su duk tsuntsayen da kuke gani in ji Allah da waɗanda suke shawazi a sama da waɗanda suke yawo a doron ƙasa da waɗanda a fati suna daga fita cikin su sama suna tashi da iko na inji Allah suna karkace ni suna mun biyayya suna bauta mun inji Allah kullum dukkan su kad alima salatahu sun san yadda suke bauta mun inji Allah haka biyahu sun san yadda suke bin tasbihi suna tsakace ni automatically Allah ya sanya musu ya insole musu hanyar ilhama haka suke eh, bauta wa Allah suna tasbihi kamar ya nuna wa annabi ayyuka ce, wa sauke hanko yana zaune yana jin yadda suka suka tsabtace Allah suna tasbihi suna hailala suna tasbihi suna girma Allah subhanahu wa ta'ala in ko ba ku yi baɗin nan asaran ku ne in ji na ce na aika manzo ya kira ku in aika ya kira ku ku yi jayayya in ka wannan ayan ku yi buriz da ita in ka wancan ku yi juya mata in ka wancan kar ku ɗauka na ce muku da nai in ji Allah ni zan amfana ne ita ce ba haka ba ne shiri ne miliyoyi suna so da kamar kai ne ka ce wa waɗannan mutane masu yanka ka ce addini dubu su ne koli addini dubu su ta halittu nan birjiki da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi Allah madaukakin alimun yana sane da ma ya abin abinda waɗannan halittun allah da suke cikin samai bakwai da kasai bakwai da tsuntsayen nan duk Allah ya san abin da suke aikatawa da da'a da biyayya ga Allah idan ku da kuka bijire din ku zaɓi rayuwar kafurci ku saba wa Allah da bijire maka kuma Allah ya san irin abin da kuke aikatawa din lillahi mulku samawati duk abin da ke mallaka abin da ke cikin samai da kai din nan mallaka ce ta Allah wal ardi da duk abin da ke rayuwa cikin sai bakwai din nan lillahi mulku lillahi mulki ne na Allah mallakin Allah ne Allah ne mallakin su sannan wa ila masir kowa in ya gama abin da ya gama ya gama abin da yake yi sawa'un ya gama rayuwarsa ta imani da da'a da biyayya ko ya gama rayuwarsa ta saba wa Allah da bijire wa Allah Allahil masir da dai Allah za a dawo din ba a tsere wa Allah ba ba za a taɓa wa Allah ba ba za a taɓa kacewa Allah ba sannan Allah mai iko ne zai dawo da gaba ɗaya tsakan kama kowa da aikin da ya zaɓa wa kansa kuma ya mutu a kai na'am alam tara an إن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من يصيب به من يشاء ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار النهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah ta ce jawo hankalin mutane mummunan musamman ma kafirai da suke birewa Allah. Allah ya ce alam tara wai ba kallo ne, kallo na tunani, na la'akari, kallo na basira, ruwan saman nan da yake su ya yi ke zuwa muku in ji Allah ya ce annallaha ji sahaban Allah shi ne ke tattaro ya tattaro su ya tattaro su ya tattaro su kuma yi an yi su nan ya haɗa su waje ya koro jiragizan waɗannan su taho waɗannan su taho su Allah ya haɗa su a waje ɗaya mu'allif kaidahu ya tattara tsakanin su ya dunkula su ya haka su waje ɗaya kuma ya ja'alu horo kama sai ya sanya su manya manya kamar tsaunuka ta girgiji ga shi ya haɗu Allah ya har haɗa su gaba ɗaya da wurare daban daban sai ya ɗauka shi kamar tsauni in ka hango girgijin dan idan Allah ya haɗa su kasaran luwa buka ya kuruji min khalik sai ka ruwan sama yana naso yana fita ana matsa waɗannan jiragen yadda ake matsa kusan garin samu haka amma ke shi matsa shi da ruwan yana zuta a haka ana matsa sarki ke matsa jiragen nan luwa da ka ya kudu sukale sai ka ruwan sama yana tsiyoyowa yana zubowa yana kwararowa daga cikin waɗannan jiragen وينزل من السماء أي سوكد تسمى من جبال كيف دا تكون وحنان جراجبان sai Allah ya saukar da waɗansu duwatsu saukar da sai kama da duwatsu ɗin sai ta Allah yana saukar da baradin waɗansu irin kankara masu kauri masu kauri haka Allah yana saukar da su ko kuma Allah yana saukar da waɗansu duwatsu a lokacin da ake tsawa aka yi walkiya aka yi wata irin tsawa akwai waɗansu irin duwatsu da yake harbowa don suka jira a waje sai ka wajen ya kama wuta ma ka bishiya ta kake da tattaci da damina aka kone sai ka nan da rana aka kuma da wuta to Allah yana saukar da irin waɗannan duwatsun min jibalin fiha min baradin ka yusibu bihi man yasha'u haka sai ya samu wanda yake so da su ya halaka shi wa yasrifuhu amman yasha'u Allah ya tarkatar da shi ga wanda yake so ba zai same shi ba ya kadu sana barakihi wato irin kallin da walƙiya take idan za a haɗo waɗannan duwatsu. yadhhabu bil absar da aka zata za su matsanta da ido wato wani sa idan ana ruwa ana ruwa ana ruwa wani jirgi idan yi wata tsawa idan ta gida. da walfiyar irin tsawon mai buga ma tana wallawa za ka ga kai wanda ba ya tsara mutu yana neman wajen ɓuya daga walfiyar sai wani tsar idan kai tsari haka ma mala sai ka ga kamar za ta ɗauki ganin mutum Kada ga wani da ya ji yana son kuma bai buga ba wani yana nema wajen yawa ya laɗe ko ya manne jiki wani ko kuma ya soce yana haka ya san irin wannan walƙiyan aka irin tsawa ce za ta biyo baya tsawon kuma idan ta buga za ta ga hadda wuta da waɗansu duwatsu haka suke biyo baya kuma sa isa su jira kan wanda Allah yake so jira kan wanda Allah yake so wani yana noma ko ya sai ya fada kan shi da ruwa ne ya tuke shi ko tsawa ko ta shi wani sa'i ta in wa kiwa ya ga dabbobi sun dawo ya duka yaran kiwon duk sun mutu ba amma sani ba abin ya faru da shi a daji dabbobi su yi ɗana su ci gona su dawo da kansu a yi ta nema a yi ta nema su kan shi daji da a same shi a tsawon ta duk da shi ka ƙona shi kuma abin ya rufa mana a wata rana ta ta biyo cikin ce mata wanda ma suke zaune a ɗaki kuma abin ya rufa mana asiri daga ruwan ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma Allah ya sauka da wani ruwan da kankara ma malam zuba irin a inda yake so ya ɗauke shi daga inda inda dama in ji Allah shi ne dai mai jijjiya al'amura kamar yadda yake so la mu'assaba li hukmihi abu wanda isa ya bi sai zai warware hukuncin Allah wannan Allah nan shine ne layl yuqallibul lawul wannan wan nahar Allah shine mai jujjuya dare da yini shine mai jujjuya su da sarrafa su Allah zaune ina kan addu'a sai Allah ya juya kai ya kada an koma duhu dan idan aka waɗansu awai sai Allah ya juya lamarin ya kada gari ya waye an koma yini an koma rana wani sa'in ranar a yi ta mai tsananin gaske wani sa'in a yi ta ranar ne amma mai ɗan sanyi-sanyi wani sa'in kuma moderate babu zafi babu sanyi-sanyi daren ba wani sa'in Allah ya kashi da kai mai tsananin zafi ma mana wani sa'in ka ji daren sanyi-sanyi wani sa'in sai an rubu ana tari wani sa'in yini ya fi tsawo wani sa'in dare ya fi tsawo wani sa'in su raba daidai ina fi zalika lalle cikin irin wannan al'amura na jujjuyawa da suke yi a ibratan abin la'akari ne abin wa'azi ne da ulil abusari da tasira da hankali kuma ya ishi mutum ya yi imani da Allah ya yadda da Allah cikin juya dare da yinin dare da yinin sa cikin ɗayansu aka haifi mutum kuma a haife yayin da aka juya yinin ya koma dare wani a cikin dare ake haife shi wani kuma sai an juya daren ya koma yini a haife shi wani a cikin ɗayansu ke mutuwa wani a cikin ɗayansu ya ke arziki wani a cikin ɗayansu ke aure wani a cikin ɗayansu rashin lafiya ke samun shi a jujjuyawarsu ne ɗayansu ne mutum ke samun lafiya da sauki ya tashi garau wanda za ka ce, wani sai wani sai haka ta yi da kwantawa sai na tashi da rashin lafiya kaga a juyi dare ne duhun ne ya faru da wannan Allah ke jijjira waɗannan al'amura kuma a cikin su zai mutu a cikin su za a binne shi a cikin su mutum ke girma a cikin su ke yake samun arziki Allahu khalaqa wallahu khalaqa kullu da حبة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yake wallahu shi Allah nan da ake kiran ku ko ta masa kuna bijirewa da kullu dabbatin min ma'in shine ya halici dukkan wani abu mai rai tabbatin duk wani abin da ke yawo a doron kasar nan ana kiran shi dabba ba wai sai dabba mai kafa hudu ba ke kira dabba a'a duk wani abu mai rayuwa a doron kasa inda yana motsi nan ya je nan ya je ana kiran shi dabba ina fata an gane ko mu ne muka mai da dabba din dabba kawai kawai kafa hudu gano awaki da menene ta ka ta dabba ce amma ba a kiran ta dabba Allah ce duk wani abu mai rai a cikin ake nufi mai yawo a doron kasan nan an ce ni na halitta shi daga ruwa ruwa in ji Allah wato ruwan mani wanda asalin shi daga ruwan sama ake samun shi hum daga cikin waɗannan halittun da na halitta na ajiye a doron kasan nan akwai manyan shi ala badanihi wanda yake ja da ciki kawai in ji Allah abin mamaki babu kafa babu komai kan ciki yake ja kuma ya cika gudu ba ji ma malam abin igiya ne in ka ci ba aka ta tafiya su hadda kai hadda kai sai ya hango ta sai ya sauka sai ya bi ka ba su irin a ah, tana din nan abubuwa masu tafiya tafin eh, eh, doniya ko wanda duk ta taba shi zai naɗe duk da sunan mamalan kullum cikin su haka ta taɓa suna ja suna gudu mamalan kai ta gudu kana ihu zai kamo ka kawai Suna fata an gane ko manyan shi a lari gilai ne. akwai wanda yake tafiya a kan kafa biyu kai kamar mun kenan da kaji za ta biyu ne aho angulu bal bela men duk wani tsuntsu aka biyu ne wa minhum man yamshi ala arba'in akwai daga cikin halittuna wanda suke tafiya akan kafa hudu su shanu raƙuma awaki tumaki da dai sauran su cin kasunan da ba mai kafa hudu da Allah sai ya dunkula sauran ma yace ya khluqu ya Allahu ma yasha da Allah yake halittawa kamar yanda yake so sama da kafa hudu akwai wanda ah, a ya kuma wannan kasa sun kai nawa ma ya ɗan kani wai kuma ɗan nan sun babu ba zai shiga haka ake kira aka ɗan ana kiran shi a fila turanci aka ɗan kafuwan jirgin jirgin rush ɗan shi goje kata ɗin ga su nan su babu iyaka da su ɗan sai ne kuka je ne menene ina su nan Allah waɗansu suna rayuwa a doron ƙasa ba sa rayuwa a ruwa in sun suka ruwa za su mutu waɗansu kuma a ruwan suke rayuwa da za a kawo su doron ƙasa za su mutu da kifi waɗansu kuma su rayu a doron ƙasa su koma cikin teku kuma ruwa kamar kunkuru yana rayuwa a ruwa yana rayuwa a tudu kwaɓe yana rayuwa a ruwa yana rayuwa a tudu amma kifi fa da tana rayuwa a tudu tana rayuwa a ruwa kowai ban ya musu Allah ya ɗaukaki sarki shi ke kalita abin da ya ga dama inna Allah lalle shi ita ala kulli shay'in ita dukkan komai shi ko ne a kasa an zanna ina cikin hakika mun saukar muku da ayatin ayoyin mu fa duk abin da zai sa zuciyan ɗan adam ya tafi ya ɗan kaɗu haka ya yi imani ya jirgi da Allah na ayoyi Allah mun sauka muku kaɗa da ya dace kuma rida da su za ku yi imani za ku ɗan Allah da yi wannan lallai a shi su ne a bauta masa kuma ya canci Allah already na saukar muku da ayoyi na bayyanatin bayyana ƙarara Allahu shi Allah duk da haka haika zaune ya ci imani imanin ma Allah ne ke zaɓar wanda ya so ya ba shi imani zaɓar wanda ya so ya tare da imani ba ayar da ta gani ta sa ka ya taɓu har kai imani da Allah ai wani ya ta ayar amma ban imani ba yanzu wani har ya hau jirgin sama kai ta tafiya da shekara tana ta ruwa da imani wanda turin da ya kera jirgin yana nan a baya hude ya ci yin imani kawai ya ki ta da yin wancan technology ne dole ma jirgin ya tashi kawai wanda ya haɗa waya kaza da waya kaza da karfe kaza da rob kaza an sa dole ma jirgin ya tashi ban san da kuma ke riƙe ba. sai sai ta hauka faru da imani wanda ya kera shi kuma yana nan a bakin kafiri Ya yace wallahu ya hadi man ya sha'u wannan shiryan da kuke gani in ji Allah wallahi ni nake shiryarwa zuwa ga tafarki na madaidaici wanda nake so ga Allah Allah ya ji an yasha'u ila siratin mustaqim na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أمم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذحنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون نعم الله مدوكة سركي ينا بياني نئة منافقين shi munafiki baya jan layi can kaga daga mumini na nan ya ji daga a'a shi kullum yana tare da mumunan ne kan kuma ya koya cikin kafirai kun ya cikin mumunan idan suna gaban manzon Allah suna cikin sahun mumunai su munafiqai wa yaquluna amanna billahi sai ka ji suka ce ai mu yi imani da Allah da ayan nan da suka kazo wa bil rasuli kuma muyi imani da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da shi wa ata'ana muna mai biyayya ɗari bisa ɗari a nan in suna cikin mummunai kenan shine wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suna tare da mummunai sai su nuna cewa ai su ɗan uwansu ne masu imani ne ɗari bisa ɗari kuma ya tawalla fariqun minhum yayin da aka tashi daga gaban manzon Allah da Saddam ko suka fita da cikin mummunai suka fita daga nan suka koma gefe kuɗe su ya tawalla fariqun minhum min ba'di zalika sai su juya ma wannan sakon manzon Allah baya sai su tace wannan sani sai su sai su yi aiki tsakanin abin da suke ce su yi imani da Allah da manzansa da su yi biyayya don su koma gefe Kunya yan zagon kasa wa musulunci yan zagon kasa wa musulmi yan kulle-kulle ya za a yi wa musulunci a rubuta shi ya za a yi wa manzon Allah a jima sallallahu alaihi wa sallam da ta ayyukan su sun saba wa abin da suka furta da bakin su a zu ayyukan tsakanin abin da suka yi Allah ce no no no no wa ma ulaika bil mu'minin no no waɗannan Allah ce kwata kwata ba mumuni hali. mumini a haka yake mumini in yake yes a waje to yes ne duk da yake wa'un anan ne ko a shi kai ne ko ba nan ba ko a wani gu in yake na'am mumini na'am ne babu na'am na kuma munafiki kenan na'am in yana tare da mumunai da yana tare da ɗan ƙwanshi kafirai kenan Allah ya ce a fi ƙulubihim marabun sai waɗannan mutanen wai ciwon munafurci ne ya mamaye su haka in ba mai ciwo a zuciya ba ya za a yi kina ga babu Allah da ce masa ce eh, sami ina wa a sa'ana amma in ka ba ka ce sami ina wa a sa'ina mun saba ba za mu yi ba Allah ya ce lallai waɗannan akwai ciwon munafurci a cikin dukkan amir tabu ko kuma suna shakkan musuluncin ne to shi ne ayyata alif ya ne zalikar kitabu karai da fi hudan in mutu su kuma da nan suna shakka duk wanda yake shakkan maganan Allah ko maganan manzo ko da sallallahu alaihi wasallama ba muni bane ba ne. bane waɗannan ma suna da ciwon munafurci a zukatansu ko kuma suna da ciwon shakka da kokonto da ta baba game da alkur'ani kuma alkur'ani nan wa man asdaqu min Allah ilan wa man asdaqu min Allah hadisan babu wanda ya kai Allah gaskiyan babu wanda ya kai Allah wato abin nan a gaskiyan magana Allah khafuna ko suna tsoro ne an yahiqa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna tsoro ne kar Allah da manzansa kaman ba su da adalci ne ba za su yi musu adalci bane alhayy shine mutum ya rika ganin ya bar abun su babu adalci ko suna tuhuman Allah da manzansa ne ba su musu adalci bane bal ula'ika humuz zalimun sannan su ne san azzalimai in ji da tsakurai ba wanda suke wato suke zalincin shirin da shirka ne a yakulu na amanna billahi ko wadin bin rasuli wa ata'ana kuma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika ha'ula'ika bil mu'minin waɗannan ba mumunai ba ne wato idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa sai su ga suna bijirewa suna cikin imani da Allah da manzansa sannan idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa sai su cikin bijire waɗannan ba mumunai ba ne wa ibadu ila Allah wa rasulihi dukkarewarsu da cikin bakin su ta sun imani da Allah su kuma wa Allah da manzansa biyayya sun yi imani kaza kaza idan wani abu ya faru aka kira su zuwa ga Allah da manzan kuɗin da ya kuma hun? domin ya yi hukunci a tsakanin su ba hun ma'ori mu'ridun su ga wani suna doji ba sa so su je shari'a ko duk wani hukuncin da ba a musu da Allah da manzan kuɗin alqur'ani da hadisi ne ba sa so sun ci so su je inda su ko inda ba a mutu irin hukunci da ko suna na gargajiya ko kuma da musulunci ba wannan shi ne nan ba wanda ya kai su rayawa cewa su da mutane da manzansa amma idan aka gayyace su ba ga wani hukunci ba ga kotun Allah da manzansa sai suna zillewa in ya lil wa in ya kunni al haqq amma idan suka san ne da gaskiya sai su je kotunan musulunci saboda su san kotunan musulunci ba fa zalunci gaskiyansu da su zai fito sai su ji amma in ba su bane suke gaskiya sun su suke zalunci ba sa yadda su ga kotunan musulunci sai su ga inda za a ba da cutanci a yi ciwatuwa a tabbatar musu da haƙƙi da na su ba. Subhanallah. Ba a ce ilaihi musulun sai su yi kai sai su ce mu je Allah ke nikan waɗannan a cikin lobinin arabu shin babu eh, ciwon munafurci a zukatan su kuwa zaɓi kotun kafurci ko na musulunci ka ce wanki ko ba sanalla amin babu ko kuma suna da shakka ne hukuncin kaman da shakka shi ko suna tsoro ne an ya hifu bahu alaihim ana ganin Allah da manzon ba su musu adalci ba ne. Allah ba zai kama su bane al ulaika humul zalimun dun wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul zalimun wadannan sune azzalimai a munafurce azzalimai a bangaren shirka azzalimai ta bangaren yawan yadda rashin yadda da yin hukunci da kotun shari'ar musulunci إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Allah maɗaukaki ya so ya nuna mana bambanci tsakanin waɗannan munafikan da التي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وتمهمومني ba da wata kalma da za su ta fito daga bakinsu yayin da aka kira su zuwa ga kotun Allah da manzansa domin yin hukunci ba ka jin wata kalma da ta fito daga bakinsu face sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yi da'a mun ji mun yi biyayya mun ji mun yi wuya babu ja babu ja sam ba ka yi wata kalma saɓanin wannan ta da bakin mummunai bayan da aka tsayyace su aka kai musu sammaki zuwa ga hukunci Allah da manzansa. Wani kiwa ula'ika lalle waɗannan huna su sune masu rabauta da aljanna gobe kiyama da duk mutumin da za a ce za a je shari'a a kotun musulunci yana doji yana zubewa ka gan shi can ya buge ya je kotuna da ba na musulunci ba Allah maɗaukacin sarki ya nuna cewa waɗanda su ne azzalimai da ba sa rabauta a gobe kiyama zalincin irin na munafurci zalunci irin na kafurci da shirka ne Allah ce wal kafiruna humuz zalimun ko kuma su bila inna shirka la zulmun azim in alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun ba su tauraya imanin su zalunci da shi ne shirka kuma yuti ilaha wanda yake wa Allah biyayya kai tsaye kan dukkan umurninsa da halinsa wa rasulahu yake miƙa wuya yake eh, biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bangaren hannun ko umarninsa wa yakhsha Allah sannan yana tsoron Allah a cikin dukkan al'amuransa wa tafi kuma yana tsoron Allah a taqwa dan al-khashyatu mazuciya at-taqwa kuma abin da yake yana umurta da Allah da kunwa daga umarnin Allah yana ne yana neman kariya daga wutan jahannama da fushin Allah da ayyukan ayyukan alkhairi Allah ya ce waɗannan bayina wa fa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu rabauta da aljannan su dauki a gobe kiyama da yardan Allah na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون تتقون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فأقسموا بالله قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم ذاك وأن منافقا سنا رنسوا دا الله جهد أيمانهم رنسوا تقولوا لوا تقولوا متكا متكا متكا cewa la'in amartahum la'in أمرتهم idan da za ka umurce su zuwa yaƙi da jihadi da ya furjunna nan take za su fita wallahi ta tallahi haka ji suna rantsuwa billahi da la ilaha da huwa ya muhammad wallahi tallahi billahi allazi yau kana umurtan mu fita filin da za mu tafi kafirai wallahi wallahi mun rantse maka ya rantsuwa mu za mu fita Allah ya ce wa annabi kulka ce musu la tuksimu ko kun rantse ba a sai kun rantse ba sai jihadin na zuwa za a gani karma nuniya za ta nuna abu ne na practical ai wanda za a gan shi a cikin ba haikun rantse ba ai ina fata an gane mutum ne ya rantse ta baba da shahin da dula ina ho baba ina fata rantse ba. za mu gani zai sa ka aiki kullum ka yi ka wanke mun mota ka mun wanki ka guga ka mun shara ka yi kaza ba mu gani yar manunar a wai ta baki muke ko mu ji wanki in me za mu gani ai ita yaƙi da yawa suna zuwa ai za mu ga in za a notse za mu gani dama al'amarin kafiri ne in wannan rantsin da gaske ne za a fi so noni su rantse to ta'atun ma'arufatun wannan ta'a ce sananniya ta aikace mutum ina ba biyayya a baki ai nan sananne ne ko a aikata ce so gani a kana cewa kai masoyin manzon Allah ne kana kalle kai masoyin manzon Allah a ka barge mu bayan ke wando bai zarki ba ga komai naka irin sun da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ka rike wani ba ka titi wani ba ka rike da wata cikin aiki abu ne da ake bu da ne kuma inna Allah kabirun lalle Allah madaukakin sarki kabirun mai bada labari ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa ai in ka je suratu bara'a eh ai idan da yakin yanzu annabi ya kubuce su sai ka ga suna zuwa suna neman uzuri suka ce inna buyutana na auratun ma hiya auratin in yuriduna illa suara da yakin yanzu a kowa sai ya zo ya karya ne nemi uzuri ya nemi karya ita wallahi ina jinyan iyali na asibiti da kowa ina can gefen gari ya rasu da mu ne a ƙarshen anguwa barayi suna yawan damu muna tafiya za a shiga a yi ma iyalanmu ta'addanci a mana ɓarnar da haka har kowa da irin nashi 'yan da yake zai ku da lillahi innahum jama'a da minkum ahum minkum haka za ta Allah madaukakin sarki ya nuna ƙaryansu yace ati'u qul ati'u Allah wa ati'u rasula ga musu cewa Allah biyayya wa ati'u rasula cewa bukan sa Muhammadu sallama biyayya shine kai da aka karbi biyayya cikin biyayya da gare su fa in tawallu idan kuka juya wa Allah umurdinsa kuka juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurdinsa إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم kowa da fa wanda ya yi wa Allah biyayya da manzansa biyayya da ta'a da ladabi da wanda ya bijire wa Allah da manzansa juya musu ba suka ci su musu umarni da kiyama kowa da abin da ya ɗaukon makansa in inna ma alaihi ma hummila don Allah za a tsaye shi abin da aka kora masa da cikin alaikum ma hudmiltum kuma za a tambaye ku aka tsora muku na musu biyayya da da'a amma fa Allah ya tabbatar muku wa in ta tahtadu har in kuka yi manzo Allah nan biyayya kuna masa da'a bari na bari ku yi mun yi tabbas Allah yake kun shirya ka. in dai kuka yi manzo Allah biyayya ka tabbata nan kun shirya in Allah amma Allah ya ce ku ba domin wa ma alar rasuli illa al-balagul mubin wanzu Allah abin da ke wuyan shi abin da ke kan shi abin da Allah ya dora masa shi dai ya isar da sako ne kawai idan ya isar masa kunnen ka ya ji idon ka ya gani ya rage naka na hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran alam naj'al lahu aynayni wa lisanan wa shafatayni wa hadainahu الواجبين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن ذات كني من قد يا إسر من قد يا إسر وانت ما يجاني من شاء اتخذ إلى ربه قيلا بحيث ما يقام هنيا شريعة Kura manzo da ya isa ya isa da sako. وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم إلى مدوقة سلكي يسي وعد الله الذين آمنوا Allah ya yi alkawari na musamman a waɗanda suka yi imani da Allah ba amil minkum da cikin ku tabarka ne ba amilu salihati kuma da imanin baka ba aka dukufa kware da gaske wajen aikata ayyuka na alkhairi Allah ce wallahi tallahi la yastakhlifannahum fil ardi Allah ce sai na kafa su a doron kan nan na ba ku tawa da rijaye na gadar musu dukkan wani abin da yake joran kasar nan kama stakhlafa alladina min qablihim bayan da Allah ya gadar ma waɗanda suka dace mu duniyan nan sannan wala manna lahum dinahum alladhi irtada lahum Allah wallahi zai tabbatar musu zai kafa musu wannan addinin da ya zaba musu addinin inda lahi alƙasa wannan musulunci da na zaɓa muku shi ji Allah zan sa shi ya yi ƙarfi a doron ƙasa ba wanda zai ture shi. Wala yi baddi lannahun min ba da amnan Allah ce wallahi zan musanya muku da zaman eh, zan musanya muku zaman lafiya a tsoron da za kuke da shi don ƙarancinku. Ya mutu an kaɗan ne duk duniya sun sa musu ido. kuma yana gani zai gama da su da kyallar duk da karancin kuɗin nan da tsoron makiya tsoron kafirai tsoron musulkai tsoron munafikai da ke zan musanya muku aminci tsoron nan da za kuke da cikin shi zan musanya muku shi aminci kwanciyar hankali sai ku ga ba tsoron kowa babu wani hatsari babu yaƙi babu wani tafuri da zai zo ya samu rinjaye a kanku ya ta'azartar da ku yana wulaƙanta ku in ji Allah Ba da sharaɗi fa ya abu duna ni suna bauta mun ke yushriku na bi an. suna bauta mun ba kwa ni da kowa da komai Ka fara ba da zalika wanda ya kafurta bayan sakon manzo ya riske shi bayan musulunci na ya riske shi ya kafurce wa ula'ika humul fasikuna, waɗannan su ne kafirai wanda suka zaman su masu saba wa Allah alfisku ai alkhuruj an millati Allah alkhuruj an ta'ati Allah shine wannan fiskun ne akbar al min al wannan fasikanci ne da kai ne ne na labul din kafirci sai musulunci irin kafurci shaitan kenan da Allah yake a ilkalin ka'ita tasbidu li adama fasajadu ya iblis kana min al-jinn faqata an amri rabbih tattakhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu lil zalimina badalan wannan fiskun mukhrij min al-millan wato Allah ya waɗannan su ne kafirai su ne mushrikai su ne fasikai irin wanda fasikancin da ke fitar da mutum musulunci Allah ya yi alƙari zai kafa musulmai a doron ƙasar zai kafa rinjaye da kowane haƙin Allah kuma zai ɗauka addinin musulunci ya ɗauka. amma da sharaɗi da sharaɗi in su sun su riƙe Allah da sharaɗi in ba sa haɗa Allah da wani da sharaɗi in Allah kaɗai suke bauta ma cikin Allah ya musu alƙawarin rinjaye suka ga dai suna cikin kanki. suna ya ɗora makiya a kansu suna take su suna ta musulmi duk da su daga garuruwansu zuwa musu wuraren bauta wuraren harkokin akwai inda aka samu tazzaro na shirka an saki Allah ana haɗa Allah da wani akwai inda aka saki sunan manzo Allah aka kama abin da ke a sabanin abin da manzo Allah ya zuge shi wannan shi ke ka dole sai mutane su yi menene sun yi dawo sun binciki kansu su ga ina ne aka samu matsalar da ta kai su ga wannan kasance. Kasan gano matsalar su gyara to shi kenan alhamdulillah alhamdulillahi karfinsu da mutuncinsu da rinjayensu a akan kafirai zai dawo in ji Allah zai dawo amma karfi ka dauka ina halaka kafirai saboda shirka ina nan kana zuwa gun boka kana zuwa gun boka kana karɓan kayan kasu kana zuwa gun na dukkan kuma kuma ka ce a baka rinjaya kan wancan da yake wane ne wancan kafiri ne musulunci ne Allah ba ta sa zuciya kai ma ka je kana yi ka sa rigar musulunci Allah ya cire su kawai da bar kawai musulunci na da kuwa da musulunci da kuwansa ko wanda ya samu rinjaye kawai amma sun fi ku technology da kere-kere da ne su tara amma kai da ta bar na yin akwai koma kan imani da Allah yanzu ne mai imani ne ke kwantawa da mai shirka imani sai ke kamawa da shirka dama ai imani da shi muke samun rinjaye ba yawan kayan ta ba ko kalli fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kathiratan amma bi A wallahu ma sabirin Allah na addinin nan masu hakuri akan biyayya wa Allah masu hakuri akan barin saba wa Allah yanzu sai Allah ya cire ta kawai mai bauta ma wani Allah ne ke fiye mai bauta ma wani Allah eh, da wanda ya zanzaro da wanda ta jalabiya shi ma yana zuwa gun bauta ya eh, yi shi ke tukawa mushirikin jalabiya ne ke tuka da mushirikin zanzaro sa ne kai duka ana nan kana zuwa kun wani bauta ana ka wani abu a bilijin abu da ta abu da wannan a baka wannan a yi menene Allah ya hana ko ka yi sinikin ka da wani kabari kana kare kwanci da kana ihu yana jin ka dubi halin da kake da dubi irin yanayi da kake ki tausaya maka ba ka arziki hazarta ta na kwanci a kabari kwanci a kabari wata rana ka hau jirgi ka ko ta ba a nuna maka wani gudu aka ji makishin kawai aka gina kabarin ne daga sila kabarin mai oho sai ka kanta a cikin ta ihu in ka gama a ci a zo ka a shi a ciki ai ba ka tafi ai na masu hidima ma wajen ka zuba ma kuɗi ka je ga ma kuɗi kuma ka zuba kuɗi ka yawo wannan shine ina masu bauta da kabarku da an sa su a glass kamar nan kabari an sa shi a glass an yi ta cikin shi ana zuwa ana ta ziyarta ana ta ana ta ana ta kaɗa ana ta ana ta kaɗa ta ana ta kaɗa ana ana ta ta ana ta ta ta ta ta kun da sallah ne in kuna neman biyan bukata in kun yi sallah ku roƙa cikin sallah ku yi sallah ku yi sallah ku roƙe ne sai ka haɗa da ɗan haƙuri zuwa ga lokacin da za ka ɗauka za ka yi sallar da safe ne da daddare da safe da dare zan a'a kai jira in ji Allah haɗa da haƙuri in ka roƙa haɗa da haƙuri in ka roƙa ai ko kai a fayin neman aiki za ka haɗa sai za ka yi haƙuri sai ran da menene abin da aka ko a abin nan da eh, ya fi da polis ta duba in kana ciki ka ka ciki kuma ka fara wani hakuri sai a apply ni mai zuwa ai da haka ake samu ba ta albani ko duk wanda yake da damuwa lahi ya yi alwala ya tsaya a gaban Allah da daddare wasta'inu billahi a'inu bi sabri was salat Allah ba asabiri haka ake na'am Allah madaukakin sarki yake wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun sai Allah ce ku waɗanda kuka imani da ni mu'minai wa aqimu salata kun ga sallan nan da kuka Allah ce ku rike ta sallolin nan ku rika kai su sune solution sune mafita daga matsalolin ku da Allah ku rike sallah wa atu zakata in hakkin Allah lokacin fitar Allah ya zo ku fitar wanda Allah ya ci kawawa shi ne fa zaman lafiyan ku in ji Allah shi ne kwanciyar hankalinku shi ne amincinku shi ne kayanku daga dukkan wani bala'i da insecurity kuma haƙƙin Allah ta dantse ka ki fitar ba ma wanda Allah ya so Allah zai turo azzalimi sai fitar da ƙarfi da yaji shi ina zo duka zai rike kuma amro ba iya zo maka duka zai rike ba zai ce zai kirga ya fitar da 1 over ba wanda Allah ne ya nema shi Allah da ya tashi nema an ɗauka koke kawai yana da daga zuciyar da ta halitta kuma sai mekiya amma in kwafi Allah zai turo wanda zai tsaye a duka ne da barka a ne ya fi wannan ne ya dace kaza na Allah ne kuma jira a fitar masa ƙarfi da yaji sannan wa asiru rasula kuwa manzon Allah fa biyayya sai da kafa duk da manzon Allah sai kada ku ku shi kada ku yi abin da ce ku yi ku yi har ku sake umarnin manzo Allah in ku yi haka Allah ce la'alla ku turhamu Allah ce zan tausaya muku kun nema ma kanku da lafiya da rahama Allah kuma kai an gane ko Allah zai tausaya muku na'am zaman lafiya dai kwanciyar hankali shi ne bin magana da nan zan ki musulata wa atu zakata wa a atiu ar-rasul la'allakum turhamun zaman lafiyan ku yana cikin wannan inji Allah ne sharaɗi da kwanciyar hankali su abin ya mana muwafaqa lokacin namu mu yi halinsa za mu koma kan takardu na tambayoyi ga su takardu guda huɗu a hannuna ɗaya tana da rassa guda uku ya taɓa mana assalamu alaikum da cewa Allah yi wa malam ala ramma alƙarfa Allahumma amin addu'a a yayin sujada a sallar farilla ko nafila da yaren mutum ya yi ko sai da larabci dole in kana jin larabci kai da larabci ya fi in ba ka yi kai da hausa kai da yaren da za ka yi da ka san wannan ibada shirye shirye mu ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya hancin kashina da ake cikin can bindiga can kafa da mutane ya Allah kan kasabe mu Allah ka ji kan wane na rahama masa Allah shi da rahama Allah ka mu zama lafiya wanda ka ji mu fa ba shugabannin nan namu Allah ka kada zuciyar sai sai an kai sai addu'a sai da larabci ake cewa to lalle an su sa da ba tare su Allah ya halicci harafa duka kai da wanda ka ci kana communicating da Allah Eh? yanzu idan ka zalunci wani yake wani Allah ya isa ya tafi har abada da Allah Allah zai saurare su a ai da larabci ta tambaya ta biyu a wannan cikin yaushe ne sarrar walaha ke gushewa kuma daga wani lokaci ke shiga sarrar ha tana shiga lokacin da rana ya ɗaga daidai tsawon mashi ƙila rumhin gudun tsawon mashi ana iya ce kamar karfe takwas da rabi ana fita lokacin da rana ya zo tsakiya a wuce salatul awwabi na kenan rashin hauku a ina ma kowanne mu fatan alkhairi ni ma a taya ni da addu'ar samun canjin aiki mafi albarka da yawan albarka mana ba yawan daloli ba awa a ce kawai aiki mai albarka wannan shi ne albarka ba ta cikin wani dalilin kawai ta ina nan ba ta bushe ba da su cikin watanta haukanta ina ba ta aiki mafi albarka da alkhairi wannan shi ne ta samu dace Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah fara mana lafiya amin. Baya a nan shine ni na kasance ahalin tafiya amma kuma sai na cigaba da azumi na. shin haka fi ne a musulunci a'a. A'a in za ka iya ba za ka wahalar da kanka ba ka yi. Wa an ta tumu khairun lakum in Allah. da auna tafiye-tafiyen da azumin da aka babu wahala Allah ce ka yi azumin ya fi maka alkhairi Kai yi tsara wa kanka bashi eh, in ka zo biyan bashi wata lalura ta hau kanka kuma sai ka fara maganan ba ta zo ka biya bashi ba na ba babu yayi albarka assalamu alaikum malam barka da yau tambaya ta ce mutum zai iya amfani da makilin ya kuskure baki sosai eh to sosai din ba a samu sai ya yi matuƙa yanda ruwa zai wuce ko makogoro amma ya halatta a yi amfani da brush da tutar da komai babu wata matsala kuma in an goge ba haɗewa a cikin fitarwa a cikin ko yawwa sai bar yanda kake yi da wasi-wasi mai tsaki ko mai bauri wani sa'i ko wani yana kumfa ma zubarwa kake babu laifi sai a yi tata a haɗiye mai azumi ya rika sauta abubuwa balik sun shafi na an tattuna sa'ina in ya zo da baki ya rika jaruwar sosai da ce ruwa a hanci sai dai in yana azumi ne aka ce ya ɗan tattauta a wannan ɗin ba laifi amma da ɗaga ido ba domin a cikin magada a kwanda da dominate wata ɗakuna bai aure ya kara mace a kai musamman ma babban yaya sai ya ware cikin ƴaƴan shi ta kwana a kai kuma ƴaƴan in wani ya tashi zai aure ya rasa samu ko ƴaƴan shi ta su kwana ya rasa samu ana nan ana nan ana nan da babu su ƴaƴan nan sai kire min ai wannan gidan baban su da maman su a gidan su ga ɗakin su a'a a'a duk ya mutu duk abin da bari na ƴaƴan su su ne za su ci yayin da za su ji dukiyansu wannan ne. haka shi ne yau da gobe za su ƙare ji ƴaƴan waɗancan su za su aika harkar a gida a rasa aiki a raba kowa ya san sun mata a zauna kowa san suna da ɗakuna biyu a jikin wani can ne ɗakuna ta wani can sai a zauna su haifi ɗaya ɗari ma oho dai komai yawan su dai waɗanda su san ɗakin baban su biyu ne a nan kawai da aka zo tankin gida ko gyara gida renovation sai a dire don da kowa ka san shi ya bashi za a sai shi a san cikin based on menene a yawan abin da ya gada da suna dobulin din mata ko ba haka ba haka kuma haka shi kawa zai zai cikin shi wani ya ƙi zuwa an ce a kawo jiya ya huje farwa na kowa ya ƙi ne mai nake amfani da gida. wani ne ke zama ni ba zan gyara ba zan yi fenti ba Ba a haka haka ya kamata a gyara idan uba ya bar wasiya aka ta saba wa shari'a ana gyara ta an ka fahim buci zanafan aw ikan asa baina ma fa junaha alayhi man badalahu min ba'di ma sami'a fa inna ismuhu ala alladhina badaluna wal awsamiun alim wanda ya saba wasiya an yi ta da ya zo ya saba ta shi shine Allah zai kama shi amma wanda aka yi ta tsakanin shari'ar musulunci ana amendment gyara ta wannan shine kamar sai ne yanzu wani yaron su bai da ajiyayya bai na yi a'a kan kan da kanta a asibiti da ba sai su bar wasu in ina mutu da bakari ban da wani ko titi ban yadda ba haramun ne a bashi sai mu a'a bai zai bai shi ne ba in ka mutu zai gada Allah ne ya bashi a cikin kur'ani yusi kuma da hu fi auladikum ka Allah ya bashi sai a ji kawai a yi history a kan baya mata amma a kan gado a Allah ne rabon kan faribatan min Allah Allahu alimun hakim yawa da haka sai a yi hakuri yawa sai ya haife shi sai ya ci da dadi abubuwan da zai ci kawai Allah ya ba shi ba ba ta gane kana tunawa mu bikin da Allah ilaha illa anta hatta ta tubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi